وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عبولا وجعلنا الليل والنهار والنهار آية الليل وجعلنا آية النهار مغفرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عملك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر واجرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka yau muna ranar lahadi inda muna biyu ga watan tara shine watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku Allah ta'ala ya haɗa mu a bakin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari na yamai a wannan ƙasa mai albarka ita ce jamhuriyar nijar Allah ya haɗa mu domin gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma na watan ramadan kuma tafsirin yana gudana karkashin kula kungiyar jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatis sunnati wacce Allah ya kaddari marigayi a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da Assasa Allah ta'ala ka ji kammalan, ka gafarta masa da malamin sa na tauhidi shine a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna addu'a ga malaman sunna waɗanda sun kai tsaron daji a wannan nahiya mu, mujaddadi shekhu usman dan foliyo da shakikin samana abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu bello muna roƙa allah ta'ala ka ji kansu da rahama muna addu'a ga khalifan malam na farko shine fadilatu sheikh muhammad sani ya yajin da mataimakansa gudanarwa agaji tun daga mataki na ƙasa har zuwa rassa muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mu da gudunmuwa baki daya haka musulmai in ba manta ba muna nan cikin wannan sura mai albarka sura ta 24 daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura 114 kuma jiya in ba manta ba da yake an gabatar da jawabai da makasuda hada ma nan kuma cikin taimakon Allah ya mun shiga cikin wannan sura ita ce sura tullo kuma mun tafsirin aya ta biyu yau insha Allah za mu tashi aya ta uku bismillah ba'ala أعوذ بالله الثاني لا ينكح إلا ثانية أو مشركة والثانية لا ينكحها والثانية لا ينكحها إلا ثاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يتقبل بياني kada a manta mala ya yi mana bayanin maudu'un ra'isi na wannan sura mai albarka wannan sura tana walwale muna duk wasu rikita waɗanda suke iya tasowa tun daga cikin gidajenmu a unguwanninmu a garinmu a jahohinmu a duniyar ba musulmi baki ɗaya tana walwale muna duk wata damuwa kafin a shiga cikin damuwa Allah maɗaukakin sai ke ce azzani mazinanci na miji Allah ta'ala ce layin kibu ya aure in mun ɗayan ƙauli na fassarar malamai wannan ƙauli kuma shi malam ya ɗauka ce ya Ba ya aure akwai ƙauli ɗaya azzani mazinanci la yankihu bi ma'ana la yaqahu bai sakawa illa zaniyatan sai wanda take mazinanciya aw mushrikatan ko wanda take mushrika wanda aka gura wanda ita zina abun ta tana ganin ba komai bace Allah madaukakin sarki yake wa zaniyatan kuma ya mace Allah ta'ala yake ce la yankiwa ba wanda ke taka ta ya sadu da ita Allah ta'ala ce illa zalim sai wanda yake mazinanci irin ta an mushriku ko wanda yake mushriki kafuri wanda shi zina sa, yana ganin daidaita malam ce ai almunafiqu li kullin minhu ma ma bukira abinda ya dace ga kowanne ɗaya daga cikinsu abinda an ka ambata malai ce annal ghaliba domin abinda an marin jayi annal malila ila zina wanda duk ya karkata zuwa ga harkar zina ita yake kallo ita yake shawa ita a tunaninsa ita a shirinsa kaga na yarda wuce ne ka sawari ba ya kwatai ga abin da ya a auren waɗanda suke na ƙwarai to kaga shi zai baka wannan ma'ana ɗayan tafsirin da mala ya ɗauka azzani la yankihu bi ma'ana la yankihu la yatazawwaj saboda ni saboda shi wanda an mazalanci ya shahara da zina ya shahara da fasikanci na zina to zai ta san wanda take mutuniyar kirki wanda ba ta zai ce zai aure ta yana da wahala لأن الغالبة أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح سبب عفا والزاري وانت لك في فزر انتها لا يغلو فيها الصلحاء ولا لأمتا لكيكي ما سفت أي قليتا فإن المشاكلة والنك من شيسين يأتن إلا الألفة والإلتباع إذا إلا تأذن شاءة كواني يا سعوى دولنا kowane yana son wannan kowane yana tsoron wannan kowane zai haɗu da ɗan uwansa wal mukhalafa sabawa kuma ya kasance wannan shi zina ka ba da shawa ita ko wannan kaman ne yaki ba ta aikata fasikanci na zina to sababun linnufurati wal iftira shi an musabbabin da zai sa wanda an mazalanci sai nisanci mutu ne kirki wanda an mutu ne kirki sai ta nisanci ne sai ta nisanci mutumin banza wanda an mazalanci kuma a dan haka yake a yau yanzu idan aka ce ga mace mutu ne kirki ba irin waɗanda mata 'yan duniya waɗanda turawan yamma sun ka wanke maƙwaƙware su suna ganin cewa da su da maza don ɗai suna fito na fito da doka Allah matsaukakin zargi An mace ne wadda ta fahimci abin da ake ce musulunci ta samu karantar suwa ta musulunci ta samu tarbiyya mai kyau ta uwa da uba to wallahi idan ta biyo kan hanya malam ta cinke ɗanamiji ko da hanyar matsatsa ta to za ta yi ƙoƙari ta tsaya gefe ɗaya sai wannan ɗanamiji ya wuce sa'an nan ta wuce to kuma duk lokacin da an ka ce ga ta yake ta ta shari'a ta ɗauki tarbiyya mai kyau ta iyaye da kakanni wallahi ba yadda za a yi kaga tana masu tsiniya da abin da ya shafi maza za ka ga ta tattafe ta ta shari'a za ka ga ta tafiya ta shari'a lokacin da ihamace ta yi ta ta kamala ta yi ta ta musulunci kamar yi ta wadda shari'a ta aza mata ta sa irin waɗannan kayan lokacin da za ta yi sallah za ka sa sutura tun daga sama har ƙasa kamar yadda malam mai risala abdullahi bin zai na zakawa tsairawani ya kawo a cikin babin sallah irin fitar da iyamace za ta yi wajen sallah bayan ta sa doguwar tabuwa wadda ta rufe mata har ƙafafunta ya ce wa imarun ta takannabi nan za ka samu lullufi wanda za ka wuce kan naka ta sitinta al'aurar ta gaba ɗai wala ma da ya ka samu mace ta irin wagga ta. wala mutumin banza da ya cinke ta ko cikin hayar sun gazu za a ga ya kauce zai gane cewa wadda ba irin tasu ta ba za ta ɗaga masa da hankali hankalin da zai aiki saboda ni saboda ta yake ta ta shafiya to irin macen daga wannan ita ina magana a ce an samu a mata daɗi yana da wahala domin mutumin banza ba da za a yi ya sai wurinsa balle har ta kama ta da ƙarfi ya yi mata fyaɗe ko ya samu damar inda zai yi magana da ita har wani abu ya ba saboda ni saboda an yi ta shari'a ashe kun ga tsadan nan da aka aka ta kururuwa gidajen rediyo da kwamitoci da ƙungiyoyi da jaridu da gidajen tv ko ina ana ta kururuwa cewa matsalar fyaɗe ta yawa wallahi da an dawo an fi karanta zuwa musulunci cikin yan kwanaki cikin lokuta wallahi sai an nemi macen da za a fyaɗe a rasa abin da ya haifar da wannan barin karanta suwa ta alkur'ani da suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga ma da wal mukhalafa sababun lin nufrati wal iftirak Allah ya ce wa burri mazalika an haramtar da wannan aini kafin gawani auren waɗanda suke mazinanta al-mumini daga waɗanda suke masu imani amma wannan malaman usuli suke cewa haramci na na abin da shayi kan tanzi haramci na na karhanci wanda yake mutumin kirki na kusa da Allah wanda ya kare kansa daga abin da ya da na, to an karhanta masa macen da an kasan ta shahara da zina ya ce ita ce zuwa wannan kuma kamar yadda ni gaya muku azani la yankihu illa zaniya dama yana da ma'anoni guda biyu ko dai ya kasance ya tazawwaju in ko ya kasance yankihu in bi ma'ana la ya tsau ba zai taka ba saboda ni asbabun nuzul wanda an ka samu na abin da ya shafi wannan aya abubuwan da sun faru zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai mutanen kirki waɗanda sun kai himmat wasu mata waɗanda sun ka shahara suna zaman kansu cewa su je su neme su su aure suka zo suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu wannan aya azzani la yakibu illa zaniya saboda haka kada shi mutumin kirki to musulunci yana kan hankalinsa yadda Allah ta'ala ya daga darajar ka mutuncin mutuncinka to kada ka yadda ake ga wata tana zaman kanta kai ka ce ita ce za ita ce kake shawa ita ce za ka aure Allah ta'ala ce wa hurri mazalika alal mu'minina bi ma'ana al-akhyar mutanen kirki li'annahu tashabbuhun bil fusta domin lokacin da mace aka ce ta shahara tana zaman kanta tana yadda kanta duk yadda ta ga dama kai mutumin kirki ka ce ita za ka aure ka gani ka yi kama da waɗanda suke mutanen banza wata arunin littuhuma sa'annan ka gitta kanka kai ma a tuhumce ka a yi maganganu a kanka wata sabubu lissuhil maqalati wa tsanifin nasar wa ghairi zalik sa'annan kuma wanda yana sabbaba a yi maganganu waɗanda suke miyagu da suka ta ɓangaren nasaba da abin da ya shahi wani wannan minal mafasi na abubuwa waɗanda suke na ɓanna kaga a shek abubakar mahmudu gumi allah ta'ala ka ji ɗansa da rahama ya ce wa tahrimu littanzi wannan haramci da allah ya horar ma ala zalika ala mu'minina na at-tanzih ne wal karaha da karhanci da kaulihi ta'ala da dalilin kaulihi ta'ala saboda dalilin da Allah ce wa an kihul a yama minku ayat da za ta biyu baya Allah maɗaukakin sarki ce ku aurar da gauraye daga cikinku. kuma kun san ta a cikin suratul nisa bayan Allah maɗaukakin sarki ya kawo mata waɗanda ya halatta mutum ya aura da waɗanda bai halatta ya aura ba ta ɓangaren nasaba da abin da ya shahi musahara sai Allah ce wa ku hilla lakum ma wara'a zalikum duk waɗanda ba wannan ba Allah ya halatta mu to kaga mawara a zaliku kenan kaga har ita mazinance tana ci ya halatta ka aura amma dai ƙwarya ta bi ƙwarya ya kowace to abin da yasa malamai ƙarƙashin wannan aya suka ce makaruhi musulma ce mai imani yana yiwa in ka auro ta tun da ka san yanayin da suke ciki bayan da ma'ana ta yi istibra'i ta yi tsarki misali sai ka aure ta kada za ka sa mata idan za ka ba ta tsaro za ka kula da ita da shigarta da fitarta da bayaninta da duk wani shiri nata to ka san wannan ana tsara sha Allah in ka dau mataki kuma sai ka nisanci waɗannan abubuwa kwata-kwata gaba ɗaya. to da wannan ne malaman fiƙi suke tattaunawa shi yanzu idan mutum yana aure da mace sai ta je ta yi zina kai zatonka arrajin mai ƙarfi wannan mata mutu ne kirki ta ba ta zina kana aure da ita sai ta ce ta yi to ni an matsaya auren ka da ita shi auren na ko auren ya kuni jumhur na malamai suka ta yi akan cewa lalle auren kunanan lafiya sai dai tun da wani ya taka ta to a wannan lokaci kai ba za ka taka ta ba sai ta yi istifirai da ma'ana sai ta yi tsarki sai yana yiwuwa wannan lokacin takin da an kai mata ta samu yanayi to kaga kai ka ɗauki ruwan maniyan ka saka cikin na wani kaga za a samu gurbacewa ne za a samu gurɓacewar na sama har yanzu malaman fiqh suke tattaunawa shi idan mutum ya yi zina da mace shi yana halatta ya aure ta aure na shari'a ko ba ya halatta idan mutum ya yi zina da mace shi yana halatta ya auri mahaifiyarta yana halatta ya auri uwarta duk malamai sun tattauna akan wannan saboda haka dan mutum ya yi zina da mace to ba a cewa kuma haramun na ya aure ta ya halatta ya aure ta dan mutu ya yi na da mace ya halatta ya aure diyarta don mutu ya yi na da mace ya halatta ya aure uwarta saboda ni saduwar da ya da ita ba saduwa ce ta halatta shi na malam ah, abdullahi bin abi zaid al ne, a cikin lissafin sa risala mi yake cewa yake cewa wala ya harumu bizina halalun baya haram baya haramtawa bizina saboda ta bangaren zinar da an kai halalun baya baya haramtar da abin da a hali tun da kaga saduwar da yi da mace ai haramun nan ko ba haka ba amma ya auri mahaifiyarta halatna ya auri ɗiyarta halatna saboda haka kun ga inda cewa an kai auren ta yi ita mace aure na shari'a ya sami da ita to kada maganar shi aure mahaifiyarta babu maganar shi aure da yadda babu amma wannan tun da saduwa ce ta haramci to haramcin ga bai haramtar da abin da haɗa don an tattauna a kan wannan hatta wannan karkashi fuqaha na mazhabin malikiya aka tattauna mutum na ya sabu da mace saruwa ba ta shari'a ba ta bangaren harin ba ta bangaren aure ba saduwa ta ne da ita sai ta samu ciki da ta samu ciki kuma Allah ya kaddara an kare cikin da an kare cikin kuma an kare ɗaya mace shin wadda da yadda an ka haifa yana halatta ya aure ta ko ba ya halatta yana halatta ko ba ya halatta ku ke tambaya eh a ah, ina magana ya kare muku sai kun faɗa eh to yana halatta saboda saboda ba shari'a ba ce saboda lokacin takin da ya mata an da samar da ita ba taki na na shari'a ina ba ta an fahimta saboda haka in ka karanta littafin al-muntafa na al bari sharhin muwatta ya tattauna akan wannan matsala akwai malaman da sun kace ba su bai halarta amma su malikiya suka kawo su dalilai masu ƙarfi eh lalle ruwansa ne amma waɗannan ruwan da ya saka a mahaifar wannan matar har aka samu wannan ɗiyar shin ta hanyar halittu ne in kace haramun na ya aure ta to saboda wani dalili saboda wani dalili in kace ɗiyarsa ce to sai mu tambaye ta an gane in san mutu yana gazon ka in shi ya mutu tana gado ne to gaba da ya ce ta shari'a ina fata an gane to karkashin wannan aya malam wallahi malamai na fito sun fidda ahkam da yawa to shi na haka ganin kore yaushe muna jawo hankulan mutane da ya fahimta nan ta malamai salafus salih wallahi nan ne zaman lafiya yake saboda su waɗannan malaman na fikihu da ake gani ba wai ra'ayin kansu ba ne suke kawowa a'a Allah ya ce manzo Allah ya ce to sai su jiji maganar nan ta Allah sai su jiji maganar nan ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai su ce ga abinda mun ka fahimta karkashin maganar Allah ga abinda mun ka fahimta karkashin magana ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka sai su fitar da hukunci yanzu ka ɗauko muwatsa ta imamu malik allah ta'ala ta ji kansa da rahama ka karanta littafin wasa. tun daga bayanin farko har ƙarshe babu buka na addini cikin motsa za a ga imamu malik ya ce babun filozo ko ya ce babun fisara ko ya ce babun fisahara ko babun finnika ko babun filmawari duk baharar da imam mali ya gina cikin mawafa to za a ga sai ya kawo hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon allah ya ce a kan wannan matsala iya kare kawo hadisin manzon Allah sai ya kawo maganganukan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa wasallama yadda sun ka fahimci maganar manzon Allah Sa'ad ne ya kawo maganganukan tabi'ai waɗanda sun kai karatu ga sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe sai ka ji ya ce qala malikun sai ka ji ya ce imamu malik ya ce to in wani na so yau da rika sai ya so ce ma ai imamu malik yana saba ma annabi ka diba wajen magana ma ga matsala ta addini imamu malik bai yadda ya kawo fahimta sai ya azama a kan ta annabi sallallahu alaihi wasallama a kan ta sahabbansa a kan ta abin da ya sha ita da ai domin shi yana cikin atba'u tabi'ina to saboda haka suna da masali waɗanda a kan su ne ake aza hukunci na shari'a an waɗanda malaman musamman malaman cikin guda hudu imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi imamu ahmad bin hanbal maluma na ahalin sunna na duniya sun yi ittifaki akan cewa fahimta su tana akan alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi imamu malik shine malamai suke cewa fahimtar ta ta yi kowace kusa ga abin da ya shahi na soshi na alkur'ani da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ɗauko maganar shekul islam ibn taymiya a cikin littafin su majmu'ul fatawa in ka samu jallabi na 20 ya tattauna akan mazhab na Imam malik yake cewa man da usulul islam wa qawaid ash-shari'a wajada usul malik wa ahli al-madina asah al-usul wal qawaid kaga ibn taymiya ba ma dan mazhabin malikiya na ba yana bin mazhab na Imam ahmad bin hanbal yadda amma duk wanda ya bibi waɗannan ƙa'idodi wanda an ka gina mazhaba a kai da sauran mazahib ya ce wallahi na mutanen madina ya fi kowane inganci ka gani in dai akida a zamanin nan akida ta a suna wani jama'a ban tsara a zamanin nan a samu wanda ya daidai da izini taymiya balle ma ayyaka ya kai don ka dawo nan baya ka ɗauka su mu mujaddidi shehu usman dan gojo Allah ta'ala ta tsansa da rama ya rubuta littafi tawfiqul musulmina. على حكم مذاهب المجتهدين الموثقين من أهل السنة مجدد الشيخ عثمان يكتب أن علماء السنة رضي الله عنهم أجمعين أجمعوا على أن من قلد مذهبا من تلك المذاهب لقي الله سالما ويوصله ذلك المذهب إلى الجنة وكان دون سنكري kuma da zahiri in mun kaji ba waɗanda maluma na na Allah sun gama lafiya domin duk abin da suka yi waɗanda bayan Allah wallahi da zahiri za a gadon don Allah take kaji mu jaddadi shakko Usman Tambodiyo sai da mai da a ƙasar nan ta Hausa kuma wallahi ko jihadi zai na ko wa'azi zai na ga gari da abinci ne ya zuwa da ruwa ne shi ka zuwa yanzu shi malamin da ka fata ma irin waɗanga malamai ya an daga ya sai walima cewa ya sai an turo da kudin jini, sai an turo da kudin mota sai ce ku shirya a yanki ko ba haka ba to kaga yan an gaji ba tsakanin wanga da wancan don Allah wani an na Allah wannan wannan shi ne ake nuni da fahimta karkashin Alƙur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi malam akwai abin da za a gaya ma na hukunci za a gaya ma shi amma in an ka ce ka je ka nemo hadisi zahira wanda ya magana a kan wannan matsalar ba za ka samu ba amma kuma matsayi ne guda wannan hukunci da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ake ce da shi alƙiyas saboda matsalolin mutane ta tajaddada da'ima matsalolin mutane kullum sabunta suke su ko na soshi na shari'a na qur'ani da sunna sanannuna kidariyuna yanzu ga shi alqur'ani sura nawa azza alqur'ani sura 110 ayoyin alqur'ani an san ni an san iyakansu an san abin da suke magana amma matsalolin mutane ba suna da iyaka ni ga yanan zaune yanzu aka ba rasa matsala 20 ana ran maje rasa goma ga shugaban malamai bai rasa biya ga sakatari shi ma bai rasa rani da ya ko goma ko ishirin yan an ka tuho na yanzu ga kunan zazzaune yan an ka faro da wannan an ka ce kai abubuwan da ka damun ka kai mai hulaka ta nan na warko ka yi bayanin kai ba ka rasa goma na kusa da ne ka bai rasa goma da na goma da na malam ga shugaban malamai da na alaramma da na sakatare da na wancan in za a yi bayanin su za a ga na kowa sun sha bamban da na to kuma matsayinmu na musulmi duk abin da za mu aikata za mu aza shi akan ma'auni na shari'a to kaga nasoshi na ayan alkur'ani an san iyakacin su nasoshi na hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an san iyakacin amma matsalolin mutane ba suna da iyaka kaga ba su da iyaka to dole sai a ɗauko wani nassi na ƙur'ani ko na hadisi sai a kamanta shi da wata matsala wadda ta faru sai a fitar da hukunci bayan ba ku misali guda sai mu ci annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa la yarithu al-qatilu maqtulahu idan mutum na gadon mutum sai ka kashe shi da gangan manzo Allah ya ce ba ka gadon sa mun san ga shari'a ai da yana gadon ubansa ko to sai ɗa ya kashe mahaifinsa da gangan ba ya gadonsa uba ya kashe ɗansa da gangan ba ya gadonsa wa ya kashe kanansa da gangan ba ya gadonsa ƙari ya kashe wansa da gangan ba ya gadonsa la ya rufe alƙatilo mabasu da wani mace ta kashe mijinsa kaga babu gado to wallahi hadisin nan kai an ka tuwa an ka faɗai ba ka sa wani dogon tunani da nisa malaman fikihun malikiyar sun ga sun ka aza shi akan ma'auni to ai Allah ya ce mace na gare mijinta Allah ya ce miji yana gadon matarsa to ya an kai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace la yarisul qatilu maqtulahu malaman fikihu musamman na malikiya da sun ga sun ka ce eh ista'jala shay'a qabla awani yayi gauga abu kafin lokacin sa in in mijin ne ya hankuri Allah ya kaddare matar ta riga da rasuwa zai aure ta ko ba zai aure ta ba zai gaje ta ko ba zai gaje ta ba zai gaje ta haka nan da ya hankuri ajalin da Allah ta'ala iban mu mahaifinsa ya koma ga Allah ya rasu zai gaje ko ba zai gaje ta ba sai sun ka shirko ista ajala shay'a qabla awani gaugawa abu yayi kafin lokacin sa saboda haka sai an ka mun masa gadon sa to da sun ka in kana karanta sai ka ji a ce wanda ya nemi mace tana idda aka ɗaura mai aure cikin idda ya taka ta cikin idda sai ka ji malaman mazhabin malikiya sun kace ta abudin hari ya tabbata za a buɗe wannan auren kuma har abada in su duɗe a aure a araye a duniya ba su sake aure to yanzu wannan hukunci ya an ka kai matsayin yanzu na malami ko na ɗalibin ilimi je ka ɗauko hadisi zahiri wanda ya magana akan wannan matsala za ka sha wahala to amma in ka ɗidi wannan hukunci da sun kai su yi tsiyasin wata matsala da wanda a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutum ya yi mace tana idda halal na ko haram haramun a ɗaura wa mutum aure da matar da ka idda halal na ko haram haramun ya taka ta tana idda wani halal na ko haram sai ka ce haramun shi ma kaga idda ajala shay'a qabla awani shi ma ai wanda ya gauga abu lokacin lokacinsa da ya hankuri ta ƙara idda yana aure ko bai aure ga Allah wannan matsala tana da bambanci da waccan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallama la yahisul qatilu maqtulahu to kaga shi aka ce ma'alikiya ga wata matsala ta samu sabuwa wadda ba ta da nasi zahiri daga Allah ko daga manzon Allah sai a bi wata matsala cikin Qur'ani da hadisi wadda sai kamar da sai a fitar da hukunci to wannan shine ake cewa duk Allah shi kara ganar da mu malai ce sun mazakara sa'annan Allah ya ambata fi ma ya aji ga abin da ake hukumar kazafi hukuncin kazai ba kada ta alami Allah ya ce والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك san cewa kamar yadda darasin da ya gabata zina ba ta tabbata a ce mutum mazinanci sai da abubuwa guda uku abu na farko mutum da kansa na miji ko ya faɗi da bakinsa cewa ya yi zina to ai wanga shi abba shaida kuma ina gaya muku duk wanda kun ka je a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an tsaye so masa da haji na zina ko jere shi an kai ko bulala an kai masa cuta wannan hanya ne annabi sallallahu alaihi wasallama har ya koma da Allah zamanin sa a ce gashi an kama mazarinci da sheda an manzon Allah ya koma da Allah ba ai ba a shi kaga shari'a Allah dokar Allah ta taho na domin ta fitar ta bayan sa kada ka kaskanta kada ka walakanta su ashe kaga duk masu kururuwa suna cewa ai doka Allah tana da asirin mutane tana kaza tana kaza malam kama wanda na cewa a doka Allah a shari'a Allah wallahi yana da wahala to ita a hanya ta farko hanya ta biyu macen da ba a san ta ya aure ba a gane da ciki ciki ya bayyana gare ta to kaga tun da ba ta da miji na shari'a an ga gane ta da ciki ai ta gade ba ruwa ta sha ta yi cikin nan ba ba shinkafa ta ci ko tuwo ko doya ta yi cikin nan ba dole ne wani abu ya faru na uku a samu mutum hudu sun shaida a kan ni wani ya zina ko wanda ta yi zina sai Allah madaukakin sarki ya ce wallazi da yarmunal mawsalati Allah ce waɗannan da ke jiho waɗanda suke kamammun mata al'ajifat waɗanda suke kawo mu zina suka je su da cewa sun yi zina to Allah sun jawo su aiki Allah ce sun malam ya tube arba'atin shuhada sa'an nan ba su zo da shaidannu da hudu ba ala zina gunna akan cewa sun yi zina bi ruqyatihim kuma sun gane su din suna zina su hudu din ga kalmir da fil muqala Allah ya ce to duk waɗanda sun ka haka Allah ya ce fadliluhum ku bulan da a ba su kashi in ji Allah ai kulla wahidin minhum ko wani ɗaya daga cikin waɗanga waɗanda sun kace wani ya yi zina ko wanda ta yi zina ba su kawo shaidannu guda hudu ba kuma shaidar da za su ba su a duk su ba da shaida siffa guda su ce sun same su al'aura ce tana cikin al'aurarta amma in mutum uku sun kace eh sun same sa al'aurarsa tana cikin al'aurarsa amma na hudu da ya zo sai ce a ah, wala in ko da lito tsaye ne yake su to hudda talata uku din can da sun kace sun gane su suna zina za a yi musu haji za a yi musu bulani za a yi musu bulala to shi na nan Allah manaukakin zai ya ce muna samani na danda za a yi musu bulala samanin. wala taqbalu lahum shahadatan kuma ba za a karɓa gare su ba shaida fi shay'in a cikin wani abu abada har abada Allah ya ce wa ulai kawmul fasiquna waɗanda su ne fasikai li ittiyadihim kabiratan saboda sun je babban laifi ka ji dan uwanka ka ce masa mazalinci wallahi ka ba kada ce daga cikin kabarin zulu yanzu zina ai laifi zina kaba'ira ce to haka nan ka ce wa dan uwanka mazalinci in shi fasikin na sai ma fasikin kai ina ba ta an fahimta a ce ka gani alaikum an gusa ko kowa ya kokari ya fi da kansa kada ya kasance kai ga ita ce ije ka amma kana kallon kwanso ce ije wa saboda haka wallahi mu yi kokari mu kama bakunan mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da tsaye da cikin sa kufa alaika hada ka kama wannan daga gare ka har yake cewa ya manzon Allah a inna la mu'aqadu da bima natakallamu bi ya rasulullah manzon Allah ya yanzu maganga dukkan da muke su ma ranar kiyama sai an yi bincike a kai manzon Allah sai ce saqilat ka ummuka ya mu'az wa hal yakubu nasu fi nar ala manaqihim illa hasaiba al-sinati saboda haka kada ka ce ai wannan mutumin bai da kamun kai ko bai da kamun kai shari'a ne wata ce ka ce ka ce wai mazalanci na ba shari'a bata ce ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aye muna komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci giba da munin giba me giba zikruka akhaka bima yakra ka ambata ma dan uwanka abin da bai so irin abin da ba aushe ka cewa ai wanda yake ko gaba gare yana bari ko ba haka wani ka faɗa ba sai a ce akai abin da haka faɗa akan wani bai kamata ka ce ai ko gaba gare yana bari to ko da gaba gare yana in ka faɗi inda ya rayuwa sai yana ɓaci ko ka yi ba zikruka akhaka bima yakra sai sahabbai suka ce ya manzon Allah to manzon Allah ka ba mu labari in kana fi aqima aqulu haq in wannan abin da suka faɗa da ɗan uwana musulmi tabba ya aikata wannan abin amma ni to ina faɗi ba shi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ma ya aikata wannan abin ka zo kana faɗi manzo Allah ce faɗa je ka tsafta manzo Allah ce kai kibar sa yana da haƙƙi a kan a ranar tashi alkiyama manzo Allah ya ce ai fa in lam yakun fihi faqad ba'atahu manzo Allah ya ce in ma bai baka ji ka faɗa ka ce ka baza mu sai ka je ranar tata a kiyama wallahi sallar ka da azumin ka da kiyamun laili da aikin haji waɗannan ayyuka naka na kware suna za a diba a bashi a ranar tashin kiyama wace riba ka samu wane ci gaba ka samu kai wanda zai zauna ya ce ta aibanta yan uwansa idan ya tsare a ce wani zaki ka ji a gabakin ka yana faɗa kaga ba zai faɗa ba to Allah shi kare mu daga wannan aiki sai Allah ce illal ladina tabu illal ladina tabu min ba'di dhalika wa aslahu na inna Allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki yace illal ladina tabu sai dai waɗanda sun ka tuba min ba'di zalika bayan wanga aikin da sun ka yi wa aslahu sun ka gyara amalahum aikinsu. su wa inna haɓa ghafurur lalle Allah mai gawara na lahum gare su قال فيهم أذف إلا سنك رحيم ميزن كينا بهم لسوذ إمهالهم التوبة دنيا الله يدركم تاموز ستوبة تفرح دوانا التوبة ينتهي تسكم بات أنت يكي قائمة وتقبل شهادة في أقوم أكاتشي لسو وكيل وسمع لما سنك جاء لا تقبل باكر كودا سنتي سنتوبة مع الله وانت yake wata da zina ko wanda yake wani da zina alhali kuma wannan da ma mazinaciya ko wannan da kike ma mazinaciya alhali yi ba to daga ranar nan kai da kafa da magana auren Allah ba ba su ne ke da ke kwanye haka a wurin Allah ke zama fasika to kaga a kaddara ma ya ce ya yi zinar a kaddara ta ce ta yi zinar amma tun da ba a samu shaidar nuna shari'a ba sun ka tabbatar da zinarsu kai da kai ka faɗa ko da ke kin faɗa wurin Allah yadda suke fasi kai ma haka kake fadi ko ba a karɓa shaidan ka kuma ba adili kake ba mai asiliya yake cewa wal adlu man yajtalibu al kaba'ira wa yattaqi bil ghalibi al saghaira saboda haka da garan nan kai ko shaida aka so a karɓa a kotu ba a karɓa karɓar ka kadan ba jiki kai ka ce ma wani mazalinci baka kawo da ba ka ce ba wata mazinanciya ba ta kawo shaida ba kun san sura tana karantar da mu al'ada mun yadda za a zauna a mutuncin kowa domin ne domin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi su zauna lafiya saboda haka wasu malamai sun kace kai ko da mutu ya tuba ba a karba rujuan in an ka mai da wannan istisna'i bil istisna'i lil jumlati al akhira zuwa da jumla ta karshe wace jumla ce ai da Allah ya wallazi yarmuna al musalati kuma waɗannan da suka je ni kamammun mata waɗanda suke su mazan su eh sun ka sun malam ya dubi arba'a shuhada musu zo da shi da dubu da wato ba sai Allah ya ce fajiri dubu samani na jarda ku bulantar da su bulala tamanin kun ga ɗaya kenan sai Allah ce wala taqabalu lahum har abada kar a kanishe da su har abada kaga abu biyu kenan na uku sai Allah ce wa ulaika humul fasiqun a ce ka ka je kai magana san uwanka ga abin da baka da tabbas a kai wallahi ka je ba kanka cikin bala'i ka je ba kanka cikin musiba wallahi mu shiga ce mu rayuwar nan da kun ka gani ta duniya za mu mutu za mu kare kuma za mu rinje Allah ku ji ba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atadaruna man al-muflis kun san wanda aka ta san matsayaci faru ya rasulullah sahabbai sun kace ya manzon Allah al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata ya manzon Allah wanda a matsayi cikin mu man la dirhama lahu wanda babu kuɗi wala mata babu heki babu gida babu kaza komai bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al muflisu fi ummati man ya'ti yawm al qiyamah bi salati wa zakati wa hajjin ya ji ranar tashin kiyama sallan ma ko da yake zuwa gaban Allah an karɓa ta yi hajjin tayi. yi ƙiyamun tayi. karatun ya yi sadakokin sun yi an same alama Allah ya ce aikin yi an karfa amma ko da yaka zuwa wa a akala da haza ya ci dukiyar wannan wata faka dama haza ya zubar da jinin wannan wata zafa haza ya wannan kazai sai a ce to wannan da kawai kazai kada shi bai ma sani ba ranar kiyama ya mutu gudun da ce sai Allah ya ce wane to rana kaza wane ya faɗi kaza a kanka kuma biya za a yi ran nan babu akawun naka da kuɗi babu kuɗin da ka da su to da ni za a biya sai Allah ce a yi sallah kayan sallah mai kyau sai a ɗauko sai a zabga a bashi kayan azumi mai kyau a ɗauko a bashi manzo Allah ya ce fa yuqabu hadha min hasanati wa hadha min hasanati wannan a debo a bashi wannan a debo a bashi manzo Allah ya ce in ayyukan sa na kware sun ka tsare kahin a biya mutane haƙoƙin bai da abin da zai biya sai a mai abuwan ayyukan suku da sun kai sai a dakka mai in ji manzon Allah sun maɗu da hajjin nari sai a je wa shi wuta wace fa'ida ta samu wace nasara ta samu wace ci gaba ta samu a can wata mamunin gumi Allah ta'ala ta ɗan da rama ya ce wata bakal a'imma malaman fikihu guda wasu sun yi ittifaqi ala adami rujulil istisnai wannan istisna'i da Allah madaukakin sarki yace lallabi ladina tabu sai dai waɗannan da sun ka tuba to wannan istisna'i wa bai koma ilal ula zuwa ga wancan na farko wani an na farko ai Allah cewa waɗanda sun ka je hika ma mu da zina hukunci na farko Allah ce fajiri duwar Rami da dalla ai mutu bula na zamani wallahi ko ka tuba in kawwa mutum kazari sai ai ma wannan na. ba magana wani kawo mutum kazari ya an ga tuwa da sai da kai kotu ka ce a alƙali wallahi na ba Bula na karfi a yaba bulala wallahi sai ka hau barka nan za a gane cewa wallahi mutuncin ɗan adam da yana da girma mutuncin ɗan adam girma da yasa wani da ka zuban masa da mutunci wallahi ka ɓata masa rayuwa ka gurɓata mai rayuwa har ya koma ga Allah da ka taɓa bai wannan mutuncin nashi da Allah ba ta Allah ya kare masa kullum yana jin motsin wannan a cikin ran har ya koma shi na musulunci yadda duk hanyoyi inda za a kare mutuncin kowa shi na nan ji da ya ce wanga istisna'i bai koma ba ilal gula zuwa ga waccan jillar ta farko fajili duwo wa hiya qawlu kana fajili duwo fa al ku shi dan azahi ba yujlad ane mai da inda jami'i a wajen dukkan malaman fiqh guda hudu Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad bin Hanbal sawabin daidai ne ta ba aulam ya to ya tuba ko bai tuba ba sai dai ana mai wannan da. to Allah shi kare mu daga mawa wasu kallai mi Allah ya ce والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أحد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والله وانا matsala ce ta faru zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka Abdullahi dan Abbas da hada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lokacin da an ka saukar da waccan aya wadda ta gabata wallazi da yarmuna al-musanat to akwai dai daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce da shi Asim bin Abdi al-Ansari mutumin madina yadda ya manzo Allah shi yanzu idan mutum namiji ya shiga gidansa a wajada ma imra'atihi rajulan sai ya samu tare da matarsa namiji yana kwanciya da ita ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mu da shida ah, manzo Allah ai mu ce ce mu dace da mu ba ai ko da ya dawo ya ga bukata ta ya ta gaisa kuma ai haka ne ko kare da kai ka samu mutum wasu su zo su gani domin su ba da shaida ai ya ta gaisa wannan sahabi haka yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to kuma ya manzo Allah tun da haka yana da wahala in ni ɗauki makani ni kashe shi kuma a kashe ni kuma in ni shiru zai yi shiru cikin damuwa da bakin ciki haka ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya Allah wa ɗaukakin sarki wanda matsala Allah ka saukar da hukunci a kai to wannan bawan Allah shi Asim yana da ɗan uwa wanda ake ce da shi wailir kuma yana da mata wanda ake ce da ita khawlatu bint qais shi wannan uwailir ne saboda haka uwailir sai ce ma wanga dan uwansa asif sai ce ya kai asif dan uwansa ya ce wallahi ya iske matarsa da wani mutum wanda ake ce da shi shariku bin sam'a kuma lokacin da ya tsari shi sariku da samha yana saman cikin matarsa yana tsaruwa da ita ya je ya masan uwansa wannan magana kuma dukkaninsu a duk yan dangi gudana yan kabila gudana da shi asim din da shi uwaimir din da ita wannan matar haulatu bin tafai duk yan kabila gudana wanda matsalar ta kasance saboda haka a wannan lokaci lokacin da wanda matsalar ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa aka kiro su gaba ɗaya manzo Allah ce ku zo kar ku manta da abin da sura ke karantar da walwala matsaloli din sun faru cikin al'umma cikin sauki sai a walwala matsala in kai na su shirme za ka yi ta yi ka faɗa nan ka shiga nan ka je nan ka faɗi kaza ka faɗi kaza ka yi kaza ka aikata kaza saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci yasa an ka kiro su da an ka kiro su manzo Allah ya ce kai uwainil mi kace ga Asir yace abinda nace ma Asir na je gida na ga Tariku bin Sam'a yace ya gansa saman matarsa من دعا الله يتي لشيء اتك الله يا رويك ويرك جسورا الله وقع مقالا يا حكي قادم ديشا هما تكا كما دعا أنك ولا تقسمها كبك وما تكا تري يتي يا من دعا الله إنا رجي مالا الله بالله الذي لا إله إلا هو يا من دعا الله نعجنك أولا لوكي سيجاه من دعا الله صلى الله عليه وسلم to a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma wannan mata ke ma ki ji tsoron Allah madaukakin sarki kake ba kowa labari sai da abin da ke aikata to a ƙarshe dai lokacin da mutum ya ce ma ta yi dana in dai bai kawo shaidannu guda hudu ba to ba haka kawai zai tafi ba a wannan lokaci sai an yi la'ani ka ce matarka ta yi zina ko ko ya kasance ciki ya bayyana ga matarka ka ce ba ka na baka ko nan gaba to ko ka kawo shaida ko ka yi la'ani in ba ka yi ɗaya daga cikinsu ba to sai a yi ma'ani saboda haka lamarin na saba da kuka gani wallahi ba abuna wanda yake ɗan ƙarami ba abuna wanda yake mai girma yanzu duk wanda annan ko sai na ba da misali duk wanda annan da an bace sunansa an ga cewa ne sai a cewa an mahaifi ne sai a cewa ne sai ka kana takawa da ƙarfi ko ba haka ba sai ka kana takawa da ƙarfi amma an ga cewa ne mahaifinsa a gari duk a rata a gari a ce ai ba a san babansa ba don Allah yana takawa da ƙarfi zai takawa da ƙarfi to saboda haka in mutum yake matarsa ta yi da ko ko da ciki ya bayyana gare ta yace ba nan da ba ya kore ko dai ya kawo shaida na tabbatar da haka to ko ya yi la'ani tsakani ne ne ina fata an bayyana ko ya yi la'ani tsakani ne da ita kuma shi la'ani ka iya tabbata tsakanin mata da miji akwai ƙa'idodi akwai dokoki waɗanda shari'a ta azama in mutu ya gama ta suna zane sai ya yi shiru sai bayan lokaci sai ce ai rana kaza ya da tana zina an ga tsoron lokaci ya ce lokaci kaza ko bayan ma ya ci gaba da zama da yasa to sai ai ma haji ba ganin da ari haka ba haji yanzu sai ai ma haji kawo gudan Allah ta zai a ce da sai kotu a yi ma gudan da zai ko koma gida ka sa a duka cikin mota ku yi gida shari'a Allah ta kai mana shina mai asiriya yake cewa wasakitu walhamdu hamdu hamdun bayyana haka nan wanda ya shiru ciki ya bayyana ga matarsa sai ya kare aka samu kamar kwana ɗaya ko ƙwararri, sai da baya ce ai wallahi shi ya san wannan ciki ba na shi ba ku kawo ya Allah sanin yanzu ba maganar la'ani a kai ba maganar da ahli haka ba ko ko ta zauna da wani ta samu cikin kuma ka dawo ka ci gaba da zama da ita abuwa ta sunna daga baya kuma ka ci ka kora wannan ciki bai a ashe kun ga zuwa makaranta gare mu ya zama waje. halatta wuraren karatu musan a Allah ba ya an ka da matsala kai ka sa tunanin da shirgan ka kai ka auka ka yamu tsauri ko ba ka san abin da doka Allah ta ce ba to Allah ya kara ganar da mu sai Allah madaukakin sarki yace ne yarmuna azwajahum Allah madaukakin ya yace waɗanda ke jiwon matattakin su bizzina sun kace sun yi zina wala ya lahum shuhada alai Allah ce ba su da shaidannu a kai illa abudu sai kawo da su kawai kaga shi abubakar mamudu gume cewa ka'a zalika li jama'atin min as-sahaba wannan ya dauko da ɗaya daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa shahadatu ahadin Allah madaukakin sarki ce abinda ashe da ɗayan su rantsuwar ɗayan su wannan muktarabun arba'u ce. shi ne za su yi rantsuwa guda hudu nusiba ai masa nasaba shine wasani sama alal masdar akan kasancewar samastar kina al-maqulul mutlaq billahi zai sha billahi allazi la ilaha illa huwa cewa ya ganta tana zina yace billahi allazi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina billahi allazi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina billahi allazi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina in ko ciki na yace ba la ilaha ba yace billahi allazi la ilaha illa huwa wanda ciki ba la ilaha ba billahi allazi la ilaha illa huwa wanda ciki ba la ilaha ba billahi allazi la ilaha illa huwa wanda kiki ba na rina ba fa shahadatu ahadin arba'u shahadatin billah yace innahu la min as-sadiqin kuma wallahi yana cikin masu gaskiya fi ma rawadi zawjatuhu min al Ba da nan da yake yi masu sanin cewa ta yi sai Allah ya ce wal khamisatu wal khamisatu anna la'nata allahi alayhi Allah madaukakin sarki yace wal khamisatu zai cika ta biyar yace Allah tallahi alaihi yace la'ana Allah ta tabbata a kansa in kana min al khamibina in ya kasance cikin masu ƙarya fi zalika a cikin wannan wa khabarul mubtada to abinda Allah bari mubtada din ga da dufawa an muhaddar qabil to lokacin da kai haka magana hajjin azabi babu akan ka lokacin da kai rantsuwar ga guda hudu na abin da ya tabbatar da ka ganta kana zina tun da baka kawo shi da rugu da hudu ba ka ga musulunci kowa yawa mai fita zai tabbata ka gane ta tana zina da wani ko ba haka ba amma ku kuma sai ka cika ta biyar sai ta ce anna ghadaballahi alaiha sai ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta, in ka da mina sadiqina in ya kasance mijin ganata yana cikin masu gaskiya fi zalika cikin wannan magana sai Allah ya ce ni Allah فضل zai عليكم ورحمته laula الله ba dan falala Allah ba alaikum da ya akan kowa rahmatu da rahmatsa bi sitiri Allah ya sitiri ku fi zalika cikin wannan matsala wa gairihi da waninsa wa anna Allah tawwabun lalle Allah madaukakin sarki da ma mai karɓar tuba na bi qabulihi Allah yana karɓar attawan tuba mimman saba ga duk wanda ya tuba an kullu zambin ga dukkanin laifi hakima Allah hakimi na gwalina fi ma a kama bihi ga abin da ya hukunci da shi bi zalika cikin wannan wa gairihi da waninsa wa adilun kuma Allah madaukakin sarki mai gaggautawa na bil hukubati da yan azab mai yasirqwa wanda ya cincinci a masa azaba bil hududi da haddun duka tafsiru a wanda yake bayanin tamfilla illa daki daki wannan abin ya riga ya gabata saboda haka kamar yadda mun ka ambata cewa wannan sura tana karantar da mu al'ada al'ijtima'iyya yadda za a tsare ma kowa mutuncinsa yadda za a tsare ma kowa hankalinsa yadda za a tsare ma kowa ne yadda za a tsare ma kowa na sabarsa ya zami ya za a rauna lafiya to yana yiwuwa bayan an yi la'anin ga sai mutum daga baya sai ya ce wallahi abin nan da ni mata ƙarya ne kai يبقى يتكسر بقى ايه ده ايه تيس ولها ان النيل اللي هو ابو يار قال لك ولها بقى تسكي انا بقى ابي ياو تنام هل انت فوق اهار سنكتش wannan ɗan in ciki na ya kori wannan ɗan da an ƙara ba a riskan mai da shi ina fata an gane dan nan da ya kore ta hanyar la'ani to za a mai san mai da wannan dan kuma sai a mai aiki ya rabu ya Allah zai sai ai mai bulala a wannan lokaci kuma ta abun ta mai ya tabbata har abada in su yuɗe a duniya ba su fashe rawa a iskan mai da wannan dan kuma a yi mai bulala ɗan kuma a buɗawa bayan bayan an yi la'ani ya kwaɗi ganga akwai da yawa za a samu haka bayan an bi wannan hanyar an je an yi la'anin al'ali ya buɗe aure daga baya sai ya ya ce kai wallahi abin da na gaya muku ya allah nan ba daidai ba ne to amma in kafin a yi la'anin na ya jeje ta ga wannan kalmar ta zina cewa ya ganta tana zina ko ko cikin da an gare ta yake ba nashi ba gabanin ne gabanin a kammala la'ani. haka ya tabbata to wannan za a yi mai haji za a yi mai haji amma auren a ƙa'idar shari'a kuma ba a buɗe shi in gabanin a yi la'anin na ya dawo ya ce abin nan da ya gaya mata ba haka nan ne. to za a yi a wannan lokaci za a yi mai haji shi kana wai kawa mutum azabi wai kada haka ce wai na tuba wala ta ya ma bulala wacce ka taba mai mutunci ina ba ta an gane hakki sai an yi in an kai hakki shi kenan sai a ce to dauki a riska yan mashin gare ka ka boya ta koyi gida yan mota gare ka ka sa ta koyi gida shi ke. bai baya an yi bulala ya ba sai a ce ta gida ta yi ta gasa ma a azarwan zayi tana ba an gane to kun san shi na mun ka gabatar da bayani in ya kasance mata ce ta samu kishi kuma ya yi sai bayan lokaci yadda aikin lokaci kaza ya san tana da kiki. kuma cikin nan ba na yadda bari. to ya harju za a yi mai hajji mutulakan yanke wala yarfi'i kuma ba a da ba da hali kai ma in dai ya kasance ka san da wannan sai ka yi shi to amma in ya kasance bayan an yi la'ani sai matar ta haihu karanci daga wata shidda ba a wata shidda ba sai ta haihu mutum na ya gudu mata an ba shi an yi komai ta taho gidansa sai ga ciki ya a duniya wanda ciki ban san da shi bane da ta ce a aiko naka ta <laughs> ce ciki kan naka ya ce to ni kan ban san da shi ba kun ga anan tun da ya kori wanga dan wanga cikin in dai bai kawo shaida ba akan wancan ƙa'idar da muka wadi la'ari zai to bayan an yi la'ari sai ta haihu Karanci daga wata shida kenan ba ta kai cikin bai kai wata shida ba sai ta haihu to shi na can mai ya yake cewa ba ba. in ma ya kasance a wanda lokaci har ayin yi haka ta auku to ba ta ci sadakin ba dan ya nuna tabbatuwar wanda cikin ba na shi ba domin duk mutum ya aure mace duk mutum ya aure mace daga ranar da ya aure ta ta tare ta haifi ciki ƙarfafa wata shidda to ba a riskan mai da wannan ciki babu al'adun da zai riskan mai wannan ciki ya ce na shi ƙarfafa wata shidda amma in ta harfai daga lokacin auren nan wata shidda suna kammala shidda tim sai an gaji jariri na kuka ya ce alhamdulillah ciki na shira kar ku ce ku dora maganganu na shirye wai ta yi sauran ayawa ba ko waɗanda ka irin waɗannan maganganun ka in ka tsoro ba shi ka an gaji an ka kai ka kuto ka kana gane kuranka to saboda haka haka abin zai kasance a wannan lokaci shi magana ya biya sadaki babu sa'an nan kuma wadda matar da haka ta kasance wancan ta abudu tare domin in ta yi da ari ba da mace to shi nan kuma har abada ba ku sake aure to wadda haka ta kasance ka auri mace an tori ta gidanka ana nan ana nan tana tarewa ranka sai ga ciki to wanga ciki yaya ta ce ai naka na ya ce to ke ya kika cewa ciki nauna tun da shi kun da an ka kawo ki gidan gaban sadu da ke ba ina ni samu wanga ciki ina ba ta an gane ko ko a'a ya sadu da ita ya sadu da ita ka samu tsarki bai koma ta ba sai tukunga idan haka ta kasance cikin ya bayyana shi bai taka ta ba to a wannan lokaci ɗan ba za a riskan mai da shi ba sa'an nan kuma in ta haihu wannan cikin babu ta abu da tahari tsakanin su saboda ko da ya aure ta ya aure ta tana idda ya aure ta tana idda in mutum ya aure mace tana idda auren nan ingantacce na ba ingantacce ba ne domin cikin da ta samu ya nuna ni tana idda a wannan lokaci domin in mace tana da ciki zai halatta ga wani ya aure ta sai ta yi sai ta haifa wannan ciki da saboda haka in ta haihu wannan ciki in ta haihu wannan ciki to a wannan lokaci yana iya sake neman ta su ya aure domin nan babu ta abu da ta hari domin auren da an ka kulla an kulla shi na cikin mai cikin idda auren da an ka kulla cikin idda ko kala adani kamar babu shi na da shari'a to kada nan babu magana ta abu da ta hari shi na mai ya yake cewa ne kawo kana kalmar kuri domin wannan aure ya kasance kamar babu shi na zuwa ka ya kuma musulmi dai zuwa makaranta ya zama wani na ana an tsallawa na kaɗan ka san abin da aka gaba gare ka matsayinka na musulmi akwai dokokin Allah gaba gare ka ta bangaren auren nan da aka gari karka ɗauka aure kawai kamar biyan bukata ta na shawa kawai eh akwai biyan bukata na shawa sannan akwai dokokin Allah gaba gare ka cikin wannan auren to Allah ya kara mana imani to sai Allah ya ce mi innal ladina ja'u جعلنا كبر منهم له عذاب عظيم babban magana mala sun manta ala yanzu Allah madaukakin sarki kuma ya tiranta ilaha ila hadithul ifki zuwa ga labarin nan na abin da ya shahi kiran ƙarya wanda an kawa Aisha mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladina ja'u bil ifki lalle waɗannan da sun kazo da kiran ƙarya yan ga ce al ifki shine aswabul kadhib ƙarya mafi muni ala Aisha radiyallahu anha aka Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ummul mu'minina uwa masu imani bi qazfiha da ya mata qazfi Allah ya ce usbatun minkum wata jama'a ta wadda take daga cikin ku ya ce usba ga larabci yana kamawa daga mutum goma zuwa arba'in usbatu minku jama'atu jama'a ce min almu'minina daga cikin masu imani ko ko mina ya kai ala aisha aisha ta ce fi ta'ayyina a cikin ayyana adadin ahlul ifki adadin waɗannan da sun kai karan ƙarya ga aisha kuma hassan bin sabit akwai hassan dan sabit wa abdullahi bin ubay da abdullahi dan ubay dan sadudu domin shi ya kirkira magan? wa mistahu bin usasa da mistahu usasa wa himnatu bintu jahash akwai himna da jahash zawjatu talhatu bin ubaidillah mata talhatu dan ubaidillah Allah ce la ta sabu kakku zace sa ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani ghairul usba wadanda ba waccan jama'a ba kai duk wanda yayi imani shi ma yana ciki kakku zaci cewa sharar lakun cewa shari na gare lima kun fi saboda abin da ya same ku a ciki bal huwa khairul Allah ya ci a alkhairi na gare ku duk kun bi Hisawa? domin ku yi wuri da shi da al'azim mai girma wa buhuri kun girman ku ya bayyana Allah ga Allah bi zari samaniya asharata aya domin aya goma sha kwa Allah ya sauka fi bara'atikum a cikin hukutar da ku wa ta'azimu sha'anikum da girmama lamarin ku Wata tahwilul wa'id da girman kyaci liman takallama fikum gado wanda ya magana cikin wa sana'u da yabo alaman zanna kuma khairan gado wanda ya zato alkhairi gari. wa asulul qissa abinda asalin wannan qissa qalat aisha radiyallahu anha aisha Yadda, Allah tabbata gare ta ta kana zalika wannan matsala ta kasance fi gazuwa a cikin yaki ta abinda take ni gazuwatul sai. wa tusamma aidan ana ambato ne kuma gazwatu bani al-mustala shine yakin bani mustala wanda yake an yi cikin sha'bana shekara ta biyar bayan jira ta annabi Muhammad sallallahu su waɗannan bani mustala qaumu juwayriya mutanen juwayriya na bintul harith ya harith bin abi dirar da abi dirar ummul mu'minin wa umma فقال عائشة عائشة تتي وذلك وأنم بعد ما أنزل bayan an saukar da aya ta hijabi fafara da min hamun zuwa Allah ya ƙare wannan yaƙi wara ta aman zuwa Allah ya dawo wada na min almadina ta ya fuskanci madina wa azana bin rahila man zuwa Allah ya yi izini ya ba da sanarwa a tashi lailatan cikin dare aisha ta ce fa mashaitu sai ni ta wa qadaitu sha'ani ni je in biya bukata ta wa aqbaltu sai ni dawo idan rahali zuwa ga waɗannan jama'a bai za ikidi sai ga kayan wuya na in a yayin فرجعت نقوم ألتمسه domin in nemo shi wa amalu haudati waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun kaɗa wannan haudat abinda ake azawa saman raƙumi alaba iri saman raƙumi na zibuna ne biyu suna zaton yana ciki wa kanatin nisa'u mata sun kasance a wannan lokaci ba su da nauyin jiki inna ma ya akulna al'ulqa abin sani suna cin ɗan abinci ɗan kaɗan min al'ami na abinci ai alkali qalil dan kaɗan. a wannan lokaci aisha ta ce sai ni koma domin in je in abin waya na wajen to irkiri ta ce ni samu abin waya waje ito ni zo ba da ma tsaro bayan sahabbai da annabi an tai fajalar su ni zauna fil manzil a wannan masauki Allah ji kun fi wanda na kasance a ciki wa tu ne zata annal qauma cewa annabi da sahabbai da yaquluna ni za su rasa ni fa yajuguna ilayhi su dawo dawina a rana ana haka fagala batni aina ya sai idanuwa na sun kai, ja hannu bacci in ji aisha ba nimtu ni bacci ni kwana wa kana safawanu safawanu ya kasance kada an rasa ya yi rurumi min wara shi can bayan sojoji faddalaja saboda haka a wannan lokaci sai ya sauka ƙarshen dare domin mai domin ya huta ba a zuba yawa ya gari fi manzili ya a masaukinsa fi manzilin jeshi nan masaukin sojojin Bara sai ya ga tsawa da insani baki bakin mutum na ɗame yana kwana ai shakhsahu wuyar ga mutum ba rafa ni aisha ta ce sai safawanu ya gane ni yana ra'ani lokacin da ya gani. wa kana ya rani dama safawanu ya kasance ya san da kabar da hijabi gabana a saukar da aisha fasta ya kasu aisha ta ce sai ni holka bisir jayi yana gana abu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hina ni lokacin da ya gane aw qawluhu maganarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una aisha ta ce ina jin haka fa kammartu waji sai na roye huska ta da jilbabi da malullubi na ay qaffaitu na roye huska ta da malahati da malullubi wallahi aisha ta ce na rantse da Allah ma kallama ni da kalmatin safwan da ce min ku qala wala sami'tu minhu kalmatan banjo ta kalma gare ba gaire istinja'i in bance inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hina ana farahilatu lokacin da ya durkusar da rakumarsa wa wada a yi taki a layadiha a kan ƙawonta na gaba barakitu aisha ta ce na hau ban talaka ya yi ya kudu yana ja ta rahilatu ga ga tashi hatta a ta yi an mun ka zo ma sojoji ba da nazar ba da ma nazar bayan sun sauka mugirina a wannan lokaci sun sauka fi na harin zahira lokacin garjar rana sun ka sauka malai ce ai min augara daga augara ne mi yake nufi waƙi dina sun tsafi makana a wani bagiri min wanda daga cikin su abdullahi bin ubay bin salu abdullahi dan ubay dan salu malai ce in ta qawlu hara abu shaykhai saboda haka idan ka koma a bukhari da muslim zaka samu hadisin wanda yake cikakke saboda haka lokacin da an ga dawo daga wannan yaki na gazwatu banil mustala annabi sallallahu alaihi wasallama an zuri an tsaya a dan huta sa'annan a tashi a tafi to a wannan lokaci dama annabi sallallahu alaihi wasallama in zai tafiya irin wannan yana tafiya da iyalinsa to akwai haudat wanda laraba suna amfani da shi ko yanzu za a ga wasu kasashe na larabawa za a azo abu haka sama raƙumi yadda ka san ɗaki to ciki aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama take saboda haka ɗan an ka zo an ka tsaya raƙumin ya kwanta da manzo Allah yana nashi bangare da iyalinsa sai sahabbai sai su to sai a ɗauke wannan haudis ɗin sai a yi saboda haka Aisha ta je ta biya bukatarta lokacin da ta je ta biya bukatarta ta dawo ta taso ma wurin abin wuyanta ashe ya faɗi a can inda ta je zuwa biyan bukata sai ta koma lokacin da ta koma ta je ta samo wannan abin naka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kama hanya a tayi su ko sahabbai suna zuwa sai sun ka dauki haudi sai an ka azami an ka aza sama rakumi sai an ka tayi ya ida ba ta ko da ta tuwo an ji sai ta zauna ta san tabbas ya an ka ce gaba da yan ba a ganta ma ta manzo Allah dole a ko ba haka ba sai ta tsaya tana nan habbaci ya dauke ta to akwai safwa bin mu'aqqal sahabina zawi manzon Allah ya bashi damar in an ka ce yaki an ka dawo sojoji na ta shi ya tsaya ba ko da wasu za su kawo hari shi zai fara karwar su da ko jarimi ne in an ka to an ka tsaya wani ya bar wani ya bar eh, wani ya bar takalman sa wani ya bar wannan safwan duk shi ke tattara ya zo da su a garin Madina don Allah mutumin girki na kowa mutumin girki ba saboda haka yana zuwa sai ga duhu duhun abu don cikin dare na yana tahowa sai ya gane wanda Aisha da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama kan a saukar da hukunci na hijabi mata su rufe jikinsu su sha makanta kansu dama ya san ta saboda haka duk wanda ka sani ko cikin dare ka cinke kana cewa wani ta ce wallahi aisha ta ce wallahi ko kalabi ce ne ba kawai ya ce ina lillahi wa ilai raji nuna ta ce wanda istirja'in wallahi shi ya ta da kuma yana zuwa sai ya durƙusar da raƙumarsa ne hau ta ce ko da mun ka tuwo mun tuwo mai halaka ya halaka suna ta koma madina abdullahi tsawon gwai ɗan zalilu shugaban mai na aika allah ya ce kai lam ta sulan wa lam yusulim ha ai ba ta tsere daga gare ba shi ma bai tsere daga gare ta ba ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza malam cikin yan saka saka ya lokuta sai ga magana gaba ɗaya ta haɗa madina cewa ta kowa darulin ta wai yi zina da Aisha mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci sai da an ka samu hatta masu imani ba ne na kan Allah ba wallahi sai da sun kaɗan ce wani abu cikin wannan matsala saboda haka insha Allah da yake ana nuna lokaci ya kuma kun san ka'ida sai an kace idan lokaci yayi a tsaya a nan insha Allah gobe kafin mu ci gaba insha Allah za mu cika sauran bayanin yadda matsalar ta kasance da yanayin da ita Aisha mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shiga na rashin lafiya har a ƙarshe ma ta nemi izini ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma gidansu manzon Allah ya ce ta je a gidansu tana a gidansu ne Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi guda goma ko aya goma sha takwas akan kubutar da ita akan cewa wannan abin da bina yankan Allah sun kaji ta da shi ba gaskiya bane ga kubutar da ita daga Allah subhanahu wa ta'ala to abin mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakure ko muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe min ni da min faɗa da ku da kuka saurara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله na متوراري تسكين mai girma daga يا عبد السلام ne abubakar الشيخ shugaban kwamitin wa'azi na matasa na jihar Kebbi muna roƙa Allah ba wa ta'ala ya kan kama malam da alheri Allah ya ƙara kuzari Allah ya ƙara fasaha da ilimi mu kuma Allah ba wa ta'ala ya ƙara kuɗe mu na kwakwalwa kan abin da dukkan malam ya kan karanta da mu ya tsaya a cikin mu na aikin mu duka ma'aikata na hannuwa mu hannu bari. tare da alara'a malam ismail ahmad daga cikin da ka yi a ne ya kamata a tsaya amma mutane ga su manta idan allah ya kai mu gobe ana son mu tafsiri ne kai da goma karfe goma ke somawa zuwa goma da rabi ana yin ragowa wasu mintoci ina akwai tambayoyi ko a wani bayanai da ya kamata a sakar kenan in malam ya ya insha da gare to masha Allah ko ne dibo insha da gare insha Allah kenan gobe sai an kama shi an zo da wuri saboda mu ji wannan kissa sosai da irin bayanin da malam ya gabatar wanda a shakai a zuwa wannan ayoyi da aka Allah ji mutum ya ba mu sarki da kuzari akan mu zo goma da same mu nan saboda mu ji الله سبحانه وتعالى أكرمك بعد هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين